Wasu Fulani matafiya da dama sun tarar da ajalinsu a yankin Rukubaro da ke cikin garin Jos bayan matasan yankin sun tuhume su. Lamarin ya auku ne a daidai lokacin da al'ummar Irigwe ke gudanar da bison gama gari na mutanen da aka kashe a makon jiya a ƙauyen Cetahu da ke ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato. Fulanin matafiya wanda bayanai ke cewa mutanen jihar Ondo ne sun fito jihar Bauchi ne wurin taron addu'o'in sabon shekarar Musulunci. Hanya ta biyo da su cikin garin Jos suka fada hannun matasan da suka hallaka su. Shugaban gamayyan kungiyoyin matasa Fulani a Najeriya Abdulkarim Bayero ya shaida min abin da ya gani da idonsa. Yanzu dai a ido na muna kirga gawake mutum goma sha bakwai. To wayanda suka jikkata gaskiya sun fi ashirin domin an rarraba su a asibitoci daban-daban. Gaskiya yanayin akwai abun bakin ciki da alhini sosai sosai ga mutane kowa ka gan shi yana cikin damuwa da bakin cikin abin da ya faru domin wayannan mutanen ba yan filato ba ne yan wa'yan su jihohi ne daban da suka zo suka kai ma shi da rubuci ziyara za su koma su. Wani kira za ka yi musamman domin kwantar da hankali? Gaskiya dole kawai mu ce a yi hakuri ɗauka fansa-fansan nan duka ba zai kai mu ga tudun Nasira ba. Shi ma Ardo Yawu Idris mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah Cattle Breeders a karamar hukumar Basa ya ce da idonsa ya kirga gawa takwas a lokacin da na yi magana da shi. Sun gama abin da suke yi a can kasar Bauchin za su koma can kasar state nasu na Ondo. To suka yanka hanya za su bitar Kubaro su zaga ta Wallai Park. Suna tafiya homa biyar ne gaba daya a ciki. Shi ne da matasan suka tare su su dai gagawa takwas a gabana. Akwai mutum goma sha daya a cikin asibiti. Yanzu roko muke yi hukuma ya taimaka a samu a ga gawakin mutanen nan a fito da su a yi zana su. A bangare guda kuwa shugaban matasan unguwar da lamarin ya auku Godwin Wilson ya ce lamarin ya fara ne da zage-zage tsakanin matasan yankin da matafiyan har ya kai ga ga abin da ya faru. To a zagin da suke ma juna zage-zage it leads to an fara harbi da duwatsu that was what ya ya leading zuwa abin da ya faru. Ni na gudu daga wajen ma because I'm not used to seeing things like hmm. that. A halin da ake ciki dai rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce ta cafke mutane goma sha biyu da take zargi da hannu wajen kisan matafiyan tana kuma bin diddige wajen kamo sauran mutanen. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa ya ce suna kan tatsan bayanai daga wurin waɗanda suka kama. Sanarwar ta ce kwamandan rundunar Manjo Janar Ibrahim Ali ya buƙaci al'umma da su kwantar da hankalinsu domin jami'an tsaro na nan ko ta ina don tabbatar da tsaron lafiyar al'umma. A wata sanarwa gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai da jama'a Makut Simon Macham ya ja kunnen masu tada fitina ne a jihar wanda ya ce gwamnati ba za ta lamunta ba. Sanarwar ta ce gwamnan ya umarci jami'an tsaro da su gaggauta kamo waɗanda suka yi kisan don hukunta su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.